Sazaki abin tsoro, mu zo ga haruna sarkin zaza. Da mai kudi da mai mulki, da malami kamar malam, ko a tudu guda yawo, ko a tudu guda yawo, shi dai ya taki tudu uku, in kai sarauta kamar malam. in kai kuɗi kamar malam ba ka kai ga malam sarauta ba in kai sarauta kamar malam ba ka kai ga malam karatu ba kai jahili ne idan gashi kalo ga malam ya kara ka na sasa zaki abin tsoro mu tafsiri yana wurin malam fikihu tana wurin malam tasrifi yana wurin malam nahu yana wurin malam lunga tana wurin malam balle hisabi abi ne ne fannin da duka ka bukatar ji ka zo ga malam ya koya ma na sasa zaki abin Muzo mu zo ga malam haruna zargin sasa zaki abin tsoro wa'azin maganin ne. Ku kyale malam ku bar jane na zaza zaki abin tsoro. Mu zo ga malam haruna sarki. Kai talaka biɗi kuɗi tun abin saye bai zo ba kafin shi zo shi zan kai ka shiryo. Kai ɗan sarki. Kai ɗan sarki biɗi jama'a tun riko shi na ga hannun mai shi. ba wai gabar ta sai ta haɗin ba ta lokaci ta koyon baya. To kama kara hannun ta kai can. Ba wai gabar ta sai ta haɗin ba ta haukace ta koyon baya. To kama kara hannun ta kai can. Allah ya kare ɗan gwauron giwa, yi mazaro ne yayan sarki. Allah ya kare ɗan gwauron giwa. Kan sarki kama ka ba dai zazzau ba. yi ma babu ɗan sarki sai kai. Allah ya kare ɗan gwauron giwa. Kan sarki kama ka ba dai zazzau ba. yi ma sarki sarkai Allah ya kare ta hankwa wurin giwa ya yi mazaru mai yayan sarki Allah ya kare ta hankwa wurin giwa ya yi mazaru mai yayan sarki Allah ya kare ta hankwa wurin giwa yayi maza wani dan sarki zazzau da ba za ka kanka yake tsalle kakanka ya amsa tuta da shehu usman dan hodiyo kakanga an kaba tutan mulki ba zazzage ba kai ma wargi Allah ya kare dan gwauran gida yayi magaro me yayan sarki Allah ya kare dan gwauran gida dan sarki kamata ba dai zazzau ba yayi ma babu dan sarki sai kai Allah ɗan sarkin da ya fi ‘yan sarki ƙarfi ka ja mutum shi ja shi a ƙarya da ka taho sa'ad da ana yaƙi da ka taho sa'ad da ana yaƙi kowa tare ka shi ya san saura. Yayi ma mai ne sarki kwazo wani wuce da sauran ‘yan namu Allah ya kare dan fauren gida yayi ma zarubi Baban Aisha baban maliya ɗan sarkin da ya fi ‘yan sarki ƙarfi ka ja mutum ya ja shi a ƙarya. Da ka dosa da ana yaƙi, da ka dosa da ana yaƙi, kowa da rai kashi ya san saura. Yare ma mai halin sarki kwasau.